Lawisa kasa magana ta yi ta ci gaba da gurshikin kukanta. Hankalin mama ya ƙara tashi. Ta ce mata Lawisa ki daina kuka, ki faɗa min abin da yake faruwa a tsakaninku. Gaba ɗaya hankalin mama ya tashi da jin irin kukan da gimbiya Lawisa take yi. Lawisa ta ce mama ki gafarce ni. Na san hankalinki sai ya tashi idan kika ji abin da yake tafa da ni. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya bi ƙwarya. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman. wanda ake kira da Samin Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin wata irin faduwa na mai zafin gaske jikina ya daki ƙasa. Da ƙarfin gaske na bugu a ƙasa, rinse idanuna na tare da kiran sunan Allah da ƙarfi. Ɗakin ne ya yi duhu cikin ƙarfin hali na yunƙurin miƙewa. Na ji saukar duka a kaina, faɗuwa ne da ƙarfin gaske nake kiran sunan Allah. Na ce, Jakadiya,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 Jakadiya zubewa ta yi a gabanta tana kiran sunanta, jikinta sai rawa yake cikin ƙarfin hali na ce jakadiya mutuwa zan yi. Hawaye jakadiya ta share ta ce ba za ki mutu ba samayya. sha Allahu Allah zai toni asirin duk wanda yake ƙoƙarin cutar da ke. Da sauri jakadiya ta tashi ta fita daga ɗakin. Ta sami masu aikin tsaro na wannan guri, ta ce musu ina da fatan kun sami nasarar gane wanda ya fito yanzu nan. Suka ce mata ba mu sami nasarar kama ta ba domin kayan da suke jikinta irin na bayi ne. Wannan dalili ne ya sanya ba mu kawo wani abu a cikin zuciyarmu ba. Da sauri jakadiya ta bar gurin domin ba ta ga amfanin tsayawarta a gurin ba. Samariya ne suka rufu a kanta suna famar yi mata aikin firfita. Gaba ɗayansu hankalinsu ya matuƙar tashi da abin da ya faru da uwar gijiyar tasu. Suna cikin ɗakinsu suka jiyo ihunta Wannan dalili ne sa suka fito a gigice. Ganin jini ya ɓata mata zanen jikinta ya sanya su hankalinsu ya ƙara tashi. Shi kenan su ma sun shiga cikin garari domin dole ne a tambaye su. Dalilin da ya sa har suka barta ta sami damar shigowa har ta sami nasara a kanta. Mama da Jakadiya suka shigo ɗakin hankalinsu a tashe, a lokacin samayya ta yi matuƙar galabaita. Mama ganin Sumayya cikin mugun yanayi ya sanya ta ta fashe da kuka tare da rungume Sumayyan. Jikinta duk ya bi ya ɓaci da jini tana cewa Sumayya, Allah sai ya saka miki. Jin muryarta ta bigi dodon kunne na, ya sa na ƙara ƙanƙame hannunta tare da faɗin mama. Shi kenan Lauratu ta sami nasara a kaina, na san sun kashe min bebina. Wasu zafafan hawaye ne suka shiga kwaranyowa a saman kumatuna, na shiga yin kuka. Mama ta sake ƙanƙame ni tare da ci gaba da tofa min addu'o'i. Ana cikin wannan yanayi ne, Shatima ya shigo ɗakin. Hankalinsa a matsanancin tashi ya ce, Mama, ku kama ta mu da ita asibiti a duba ta. Mama ta miƙe gaba ɗaya jikinta duk ya mutu, ta riga ta gama fitar da rai da cikin da ta ƙwallafa rai a kansa. To jin cewar matar mai asibitin ce, ya sanya gaba ɗaya likitocin suka rufu a kanta, sai da suka ga komai ya yi daidai sannan hankalinsu ya kwanta. Ajiyar zuciya mama ta sauke mai sanyi a daidai lokacin da ta gama sauraron bayanin Dr. Sadiya wanda ta mata jawabi game da lafiyar ta sumayya da kuma cikin da yake jikinta. ta ce dama dakta fargaba ta a ce cikin ya fita to amma tunda Allah ya takaita bai fita ba sai mu gode wa Allah maɗaukakin sarki mama ta ce kuma sannanku da ƙoƙari Allah ya biya ku Allah ya saka da alkhairi Dr. Sadiya ta ce babu komai ranki shi daɗe. An jima kuna iya shiga ku duba ta domin yanzu bacci take yi. Mama ta ce to shikenan babu damuwa. Dr. Sadiya ta buɗe musu wani ɗaki suka shiga suka zauna. A daren wannan rana, mai martaba sarki tare da waziri da kuma mahaifinta Lawi, sai da suka zo suka duba ta a asibitin, kuma ba su tafi ba har sai da suka jira ta farka daga bacci, suka tabbatar da lafiyarta tukunna suka tafi. Ita kuwa mama kasa tafiya ta yi ta bar asibitin. Mama ta kuma sanya Shatima shaidawa ɗan uwan nasa abin da yake faruwa. Shatima ya ta ƙoƙarin neman wayar tasa a lokacin ba ta shiga, wayar tasa a rufe. ta ce da shatiman to ya bari washe gari da safe sai ya sanar masa hannuwa na mama ta riƙe ta ce da ni samayya ba kuka zaki ba allah zaki godewa maɗaukakin sarki da ya kare ki daga sharrin masharranta ki yi haƙuri ki daina kuka ki sanar da ni dukkanin abin da yake faruwa hawayen da ke kwaranya a saman kumatuna na share a hankali na so yi mata bayanin abubuwan da suke faruwa tsakanina da su Ita ma mama hawayen ta share tana girgiza kanta, ta ce wannan rashin imani da rashin tausayi na hajiya Karima na rasa irinsa. Na rasa irin rashin imani da rashin tsoron Allah da yake damun hajiya Karima, wannan al'amarin nata na matuƙar bani mamaki. Mama ta ce wato har yanzu dai hajiya Karima bata haƙura ba, shi ne take ki tana neman ta ɗauki fansa a kanki. To ai ba ke ce kika sa aka rataye ɗanta ba da har take yunƙurin ɗaukan fansa a kanki. Da Hajiya Karima za ta gane ba a kanki ne ya kamata ta ɗauki fansa ba da har take bibiyar ki da shari. Ina cikin kuka tare da zubar da hawaye nake kallonta. Mama ta juyo tare da kallona ta ce da ni, ki yi haƙuri ki daina kuka in Insha Allahu sun yi na farko kuma sun yi na ƙarshe. Sai na ɗauki mataki a kansu. ina mai tabbatar miki tsatsauran mataki zan ɗauka a kansu kuma sai sun yi da na sanin abin da suka aikata miki dama ita wannan lauratin da kike kallanta shaidaniyar mace ce don ta kashe mutum ita ba sabon abu ba ne a gurinta to amma wannan karan sai ta yi nadamar abin da take yunkurin aikatawa da asuba bayan mama ta idar da sallah sai ta ga kira ya shigo wayarta tana dubawa sai ta ga yaron nata ne ya kirawo A nitse ta ɗaga wayar tata tare da yi masa sallama. Murya a shaƙe Lawisa ta ce mama ina fatan dai kun tashi lafiya. Mama ta amsa mata lafiya lawa muka tashi Lawisa da fatan kuma kuna nan lafiya. Jiki a sanye mama take yi mata wannan magana. Kuka Lawisa ta fashe da shi. Hankalin mama ya tsananta da tashi inda ta ce mata Lawisa kukan me kike yi? Ina babana yake? Lafiya? Ko dai faɗa kuka yi? Lawisa kasa magana ta yi ta ci gaba da gurshikin kukanta. Hankalin mama ya ƙara tashi. Ta ce mata Lawisa ki daina kuka, ki faɗa min abin da yake faruwa a tsakaninku. Gaba ɗaya hankalin mama ya tashi da jin irin kukan da gimbiya Lawisa take yi. Lawisa ta ce mama ki gafarce ni. Na san hankalinki sai ya tashi idan kika ji abin da yake tafa da ni. Mama ta ce mata to ai yanzu ma hankalin nawa a tashe yake. domin a daren jiya ƙanwar mahaifiyarki lauratu ta shiga har ɗaki ta yi yunƙurin cutar da sumayya yanzu haka ma maganar da nake yi miki muna asibiti gimbiya laisa ta ji gwiwarta ta yi sanyi jikinta duk ya mutu da irin abin da take yunƙurin ta faɗawa mama ta ce mama don allah ku yi haƙuri na san cewa anti lauratu ba za ta aikata haka ba cike da tsantsar mamaki mama ta ce lawisa Kin san halin ƙanwar mahaifiyarki Lauratu kuma ni ma na san halinta. Na san abin da Lauratu za ta aikata na kuma san wanda ba za ta aikata ba. Shin Lauratu shigarta gidan yari nawa? Saboda sakamakon aikata munanan ayyuka. shine mahaifiyarki ta haɗa kai da ita suke ƙoƙarin ganin sai sun cutar da Sumayya. Sun ɗauki lokaci mai tsayi suna bibiyar Sumayya wai ganin sai sun ɗauki fansa a kan Sumayya. Lawisa kuka kawai take yi, gaba ɗaya hankalinta ya tashi. Tunaninta ya kulle matuƙa ta rasa wani irin tunani ma za ta yi a kan al'amarin. Dama ta san sai asirinsu ya tono. Shi yasa ta lokacin da suke yunƙurin aikata al'amarin, Lawisa ba ta ba su goyon baya ba. Ta yi iyakacin bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta hana su aikata al'amarin. domin gudun abin da ka iya zuwa ya dawo amma sam ba su ba ta haɗin kai ba Mama ta ce da Lawisa, ki daina kuka ki faɗa min abin da yake faruwa tsakaninki da mijinnaki. Hawaye ta share, ta juya ta kalli banɗaki a lokacin da yake cikin banɗakin yana wanka. Ta yi rantsuwa da Allah sai ta tona masa asiri, tunda dai ya kasance shi azzalimi ne. Cikin kuka da tsantsarar damuwa da nadama ta shiga baiwa mama labarin abubuwan da suke faruwa tsakaninta da shi. Mama ta shiga tsantsar damuwa da jin abin da Lawisa take faɗa mata. Babana shi ne yake gudun haihuwa har yake amfani da kuroron roba saboda gudun tara zuri'a. Wannan al'amari ba ƙaramin tayar da hankalin mamaye ba a lokacin da take yin wayar. Waiwayawa baya ta yi ta kalli samayya wadda take kwance a kan gado tana barci. A cikin zuciyarta ta ce, Wannan yarinya Allah ya miki albarka kin yi min halacci. Ba zan taɓa mantawa da irin halaccin da kika yi min ba. Samun mai irin halinki a duniya sai Antona. Mama a cikin zuciyarta take wannan magana. A jera zuciya ta sauke ta ce Lawisa, ki daina kuka, ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. Lawisa ta share hawaye ta ce, To mama, ina sauraron ki. Ta ce, Ki yi haƙuri da abin da ya faru a baya, kuma ki manta da wannan al'amari. Insha Allahu hakan ba za ta sake faruwa ba. Sannan kuma duk ranar da ya sake zuwa da wannan roba ya buƙaci ya kusance ki, to kada ki amince da shi. Idan kun dawo gida, ni na miki alkawari zan ɗauki mataki mai tsauri akan al'amarin. Amma kuma abin da zan gaya miki shine ki shiru kada ki sake furta wannan magana. Kada ki tona asirin wannan maganar domin idan kika sake kika fallasa wannan maganar to kin tona wa kanki asiri ne sannan kuma kin tona asirin mijinki. Ina so ki rufa asirin wannan magana amma gaskiya hakikanin gaskiyar magana babana bai kyauta miki ba. kuma zan ɗauki mataki mai tsauri a kansa na yi miki wannan alƙawari. Zuciyar ta ce ta yi sanyi ta ce to shikenan mama na gode allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara girma suka yi sallama ta kashe wayar tana jin sassauci a cikin zuciyarta tana juyowa suka haɗa idanu da shi tun ɗazu ya riga ya fito daga banɗakin kuma komai aka yi a kan kunnensa aka yi maganar ya miƙa mata hannu tare da faɗin bani wayata jikinta a sanye gimbiya lawisa ta miƙa masa wayar Ya karɓa yana kallonta tare da faɗin, wato sai da kika faɗa mata ko? Hawaye ta goge tana kuka ta ce masa, ya za a yi ba zan faɗa mata ba kana cuta ta. Ya ce to shi kenan, kin janyo wa kanki saki. Da sauri ta sake buɗe idananta wanda ta warware su sosai tana kallonsa. Gabanta na wani irin matsanancin bugawa, ya ce mata ƙwarai kuwa. Kin san na gaya miki cewa duk ranar da kika kuskura kika fitar da sirri na. wani ya ji, to na tabbatar miki da cewa sai na yi miki hukunci wanda baki taɓa tsammani ba. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na ɗaya har zuwa na biyar. Aisha ita take da kwamen na farko a cikin littafin ƙwarya bi ƙwarya kashi na tamanin da uku, muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Asama'u da Gariyat ke da kwamen na biyu a cikin littafin ƙwarya ta ƙwarya kashi na 83. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aisha Badaru ke da kwamen na uku a cikin littafin ƙwarya ta ƙwarya kashi na 83. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hauwa Awal ke da kwamen na hudu a cikin littafin ƙwarya tafi ƙwarya kashi na tamanin da uku. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasiru Usman ke da kwamen na biyar a cikin littafin ƙwarya tafi ƙwarya kashi na tamanin da uku. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka yi mana kwamen tun daga na shida har zuwa ƙarshen kwamen. da ma waɗanda ba su sami damar yi mana kwamen ɗin ba, da wanda suka yi mana lakin da sharin Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi zuwa cikin wannan wata mai albarka. Godiya ta musamman ga Hajiya Maryam Turaki, ƙashin baya ga wannan tasha tamu. Muna fatan Allah ya ƙara mata girma da ɗaukaka.